Muhammadu Bashiru Shehu wanda aka fi sani da Sabash manazarci a harkar ilimi ya yi ƙarin bayani akan wannan rana ta bikin harshen uwa na duniya. wanga rana ajiye ne musamman wanda ake bukin karatar da yara cikin yaren uwayensu ko yaren da garinsu ke yi baya ga haka kuma akwai sabon yare in ma turanci ko wani international language dai da ake doka kuma a ilmantar da talibai in ka duba in 2006 wani binciken da aka yi a kasan ghana ya nuna almost 26% out of 100 su aka samu suke yi a kansu kai p ma suna su karanta abubuwa ka Wanne wannan abu ya sa in 2009 tun 2007 aka hassasa wani sabon sashi na ilimi wanda ake ce ma NALAM National Acceleration eh, Literacy Program. Taken bikin ranar harshen uwa na duniya na shekarar 2023 ilmantarwa da mabambantan harsuna zai canza fasalin ilimi. Ƙididdigar hukumar UNESCO na cewa kashi arba'in cikin 100 na al'ummar ƙasashen duniya ba su samun ilimi a cikin harshensu na asali ko wanda suke fahimta. Haka kuma binciken da hukumar ta ke cewa kashi talatin cikin 100 na yaran da ake koyar da su cikin harshen uwa zuwa ƙarshen ilimin firamare suna fahimta fiye da waɗanda ba sa jin yaren koyarwar. Dr. Nasiba Tahir, malamar ilimin sanin halayyar ɗan adam a Jami'ar Islamiyya da ke Accra, ta tabbatar da wannan bincike. karagarwa ma yara cikin yaren da suka saba yana taimakan koyon abu from gida zuwa su yana bari yaro ya ji dadin su ya bari yaro ya san kamar su da gida wuri guda ne da kowa ke tattalin shi domin ya koyo abu kuma yana bari yaro ya waye tunanin shi ya yi zurfi domin yaren da yaro ya saba da shi da shi yake tunani ya san an doki wannan yare ana ka karantar da shi yana bar fahimtar shi na sauki. Na ji ra'ayin wasu iyaye game da ilmantar da yara da harshe na asali kuma sun nuna amincewarsu da hakan. na Samira Yahaya Abdulrahman. Wanga kasan mu gana muka duba yawancin yaran makarantu ana fara gwada musu abu a cikin turanci. To wanka turanci da ake gwada ma yara abu cikin yawanci lalle ba su gane abin da ake gwada musu a farko. Wasu gidajensu suna madatan da iyayensu aka taya gwada musu abu a turanci. So yawanci suna haddace dai ne amma ba su gane abin da ake karantar da su suna na gimbiya yawon hairi jafar ni ma na yi ra'ayi kwarai kwarai da gaske saboda yaro tun yana karamin ana koyar da shi da yaren garinsa ya fi ganewa sosai sosai sosai muka duba ma makaranta idan muka je makaranta larabci ne amma da hausa ake ba mu kissosin annabawa ake gaya mana game da batun hadisai da sauransu muna saurin fahimta da yake kasar ghana na da harsuna da yawa to shin kowane harshe za a iya amfani da shi a cikin aji? Wannan ce tambayar da na mika mana zarci kan harkar ilimi Muhammad Bashiru Shehu. Ka zo ganan ga magana yaren da ya shahara shine yaren nan na Asanti P. Amma da za a iya the whole of Southern Belt a fit da maybe P, Northern Belt in da gwambanci ko Hausa za a yi in shine mafi shahararren magana sha duba. Har wa yau dai a wannan rana ta harshen uwa UNESCO na tunatar da duniya muhimmancin kiyaye harsunan asali. Idris abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.